alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na sarki zaki yake na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a yau mun sake dawowa muna tare da shakafa kalla abubakar bauchi alhamdulillah za mu ci gaba da karatunsa a ta biyu kenan farko sanarwa ne da muka bayar amma mun ɗauke shi halka ta ɗaya to halka mu ta biyu kenan wanda shayi zai karatu akan eh, tauhidi a karantarwar shak ibn taimiyya wanda shayi zai ci gaba da karatunsa a rannan shayi ya nuna mana cewa a cikin littafi na al'usulun salasa shine zai fara da mu in allah ya yadda wannan littafi littafi ne na shak ibn taimiyya wanda ban sani ba dai ina gani shi kan kansa ya rubuta wannan littafi saboda akwai littattafai da yawa suka je a ashe almajiransa ne suka rubuta amma wannan littafi al salasa ba mu sani ba shak ibn shi shine wanda ya rubuta ko waye ya rubuta sa'an nan kuma shayi na so ya nuna mana cewa in an ce tauhidi tauhidi ba shi ke nufin cewa a'a ba ka mu'amala da wani ɗan uwanka musulmi ba ba ka mu'amala da wani ɗan uwanka musulmi kai a ganin ka shi yana wani akida daban kai kana wani akida daban a last week magana mu na ƙarshe da zamu yi talikin mu na ƙarshe last week shai ya nuna mana cewa ba ma ibn taymiya ba ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da kafirai da yawa ka shigo musulunci kawai domin hali da irin kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a hali suka shigo musulunci balle wai dan wanka musulmi yana wani furka daban kana wani furka daban shi yasa kai baka mu'amala da shi wannan ya nuna mana ba tauhidi bane ba wannan ba shi bane tauhidi to za mu ci gaba da inda shai ya tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, sarki zaki muryan yana fita yadda ya kamata ah, yana fita sosai yana fita to alhamdulillah ko kuma da mu saka mic ah, okay amma yana fita sosai to shi kenan. Eh. to alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu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 ta sauka ne haka nan me ya rubuta jama'a kuwa kuri shakka yana gyara ya sunan shi na ah, mike ɗinsa ana gani daga wajen Eh ana gani ana a yanzu ba ganin ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Eh shai wurin ku yayi duhu. Wannan A ah, ba ba ba ganin shayi ma. Yayi duhu. ok jama'a ku yi hakuri bari ya dawo bari ya dawo yanzu aha alhamdulillah mu ya kuri shek afakalla zai dawo yanzu <laughs> zai dawo yanzu mu ci gaba da karatu mu <laughs> kaji wani wai yanzu ya zama shek a wurinku to jiya da yake shek a wurin idris <laughs> yanzu me ya zama wurin yanzu ko me ya zama wurin idris <laughs> ah, kaji wani shirme wayan ya zama shak a wurin ku to jiya da yake shak a wurin Idris yanzu kuma me ya zama wurin Idris jama'a ku ya kuriya network dinsa <laughs> zai gyara ya dawo <laughs> da sun bar shi da shak da kun bar shi kan na faɗi na gaya muku da kun bar shi hakan da ya fi da kun bar shi hakan da na gaya muku a ci gaba da karatun ba shi an saka wani mic ba da ya fi aha na ga shak ya dawo aha masha Allah na'am bismillah shek na'am mu ci gaba ko ana ganin mu yanzu ana jin ana jin ka bismillah to bismillahir rahmanir rahim ah, ah, da mu ci gaba eh, muna fatan Allah ta'ala ya ba mu sa'a yan uwa masu ganin mu da sauraron mu a yau ne kashi na biyu wanda za mu gabatar da karatu a cikin wannan littafi na usulu thalatha na Muhammad bin Abdul Wahhab wadda dan uwa sarki zaki yake cewa shekul islam bin timiya kusan kuskuren oh. baki ne na'am na'am na'am oh, kuskuren baki ne muhammad bin Abdulwahab. wahab shine wadda ya rubuta wannan littafi muna roƙo Allah ta'ala isa ka mishi da alkhairi to wannan littafi ya yi ta ya sa mata suna al-usulu ma'ana tushen asalin abubuwa guda uku mm. sunan littafin kenan al-usulu thalatha ma'ana tushen abubuwa guda uku lafazin al jam'i ne na al-aslu al-aslu kuma yana nufin tushe al-thalatha ma'ana tushe foundation abubuwa guda uku wadda ya wajaba akan musulmi da kuma musulma su fahimta kuma su gane wannan littafi sanadiyar kafa ta ko mu ce zamu sanadiyar saka ta wannan darasi domin gyara wato akan wasu ɓangarorin da'awa da wasu sukan yi da sunan za su kafa tauhidi <laughs> ƙarƙashin kafa tauhidin kuma yana jawo fitina yana jawo hatsariya a bata goma ɗaya bai gyaru ba wanda Allah ya sa za su gane sai ga sun gane amma da yawan mutane sukan ɗauki abun a matsayin kayan rikici ko kuma kayan Bawan Allah Samir siya ku. Ba kai lokacin tambaya ba, na ɗauke ku ne kawai a haka. In ya kai lokacin tambaya ku magana, amma shai yana magana kuna magana kasan ba zai yiwu ba. Jama'a ku yi akuri a. na ga network na damun malam sosai. Allah. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam tullah. Na'am, bismillah shek. Eh, shaida su bar danne danne su barka su barka haka nan yi magana. Dazu da kake magana yana tafiya yana tafiya sosai, amma ana danne danne. Salamu alaikum. Shek Afakalla wurinka kun sa mute sannan ko ba mu jin ku. Kun sa mute a wurinku. Kuma ba, kuma ba ganin ku. last week haka network ya ba ya ba shek wahala ban sa abin da ya sa shaida wurin kan nan ka ga musu bar danne dannin nan sun sa mute na gode sosai su bar danne danne don Allah <laughs> wani wai zamiya ya kwashe shi wani kuma wai ah, a ya gano gaskiya <laughs> eh, facebook kenan Eh, ko me za yi jama'a <laughs> jama'a na da nasu na faɗi gaskiya network yana damunsa Assalamu alaikum. wa alaikum eh, yawa su barka kai magana su bar danne nan yawa to insha Allah aha to a sarki zaki zamu daura to bismillah shek yan uwa masu kallo da saurari assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum rahmatullah wannan eh, darasi da muka saka ta na usulu thalatha na Muhammad bin Abdul Wahab insha Allah rabbi za mu bi shi daki daki mu ga yaya tauhidi yake yaya ta Allah yake kuma sa'an nan an kashe nojin ah, zai zamanto wato mahanga da kuma saiti zuwa ga menene abunda ake nufi da tauhidi menene kuma manufar tauhidi sannan ina ake son tauhidi ta kai mutum kuma shin tauhidi haɗa gaba yake yi ko kuma haɗa ƙauna yake yi shin tauhidi jawo masoya yake yi ko kuma kore mutane yake yi shin tauhidi bankaura ce ko kuma tauhidi aikin hankali ne wannan shine abin da darasin mu za ta kunsu a kansa insha Allah to sai dai sarki zaki kafin in dauri akan littafin zan so in ɗan rushe wani kurakurai da wasu suke faɗa a kaina ko in ce maganganu na ganganci. A bismillah. Wasu suna cewa wani zamiya ta kama ni. Kuna gagara gane me zamiyan. Zamewa na yi daga daga manzan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko daga gidansa ko daga addinin manzan Allah ko mm. kuma na zame ma wani malami. Mm-hmm. Idan na zame ma wani malami ne na yi daidai. Amma idan na zame wa manzan Allah ne nan kuma na yi kafurci. duk duniya imamu malik yake cewa kullun ukazu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr hmm. ya nuna kabarin manzan Allah yace duk duniya kowa ana karban maganarsa kuma ayi watsi da ita hmm. in baka so ba sai ma wannan kabarin sai gwada kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan mutane ya kamata su gane cewa duk duniya duk wanda ka rabu da shi baka kafurci ba rabuwanka da shi kuma ba shi ya gwada cewa ka kauce akan hanya ba domin duk duniya ba wanda Allah ta'ala ya turo mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. wa in hata tahtadu shi kadai Allah yace idan kun bi shi kun shirya me ishirin yake cewa da'u kulla qaulin inda qauli Muhammadin ku bar duk wani magana yayin da maganan manzon Allah ya zo in dai aka ce maka annabi ne to watsar da kowa hmm. faman shakka fihi duk wanda ya kokonto akan wannan maganan fa huwa hilfu lalatin, wannan ma'abocin bata ne a fil haqqi shakkun ba'da alfi dalalatin shin akan gaskiya dubu akwai kokonto ne bayan dubu hujjoji sun zo akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk duniya ba wani mutumin da za a ce wai in an haɗu da shi ne za a je aljanna in an rabu da shi ne za a je wuta duk wanda ya faɗi wannan makaryaci ne kuma zindiki ne ba mm. kuma gaskiya yake so ba na'am don haka a ƙarƙashin wannan ina isar da saƙo ma waɗanda suke cewa zamiya ta kama ni zamiya ba abin da ya kama ni ina nan daram kuma ni ahli sunna ne ciki da waje ba kuma wanda ya isa ya kore ni a sunna idan da wanda ya isa ya kore ni a sunna bismillah ya gwada zuwa ko da bulala ko da yanda duk iya ya kore ni idan sunnan ɗakin uwar wani ne <laughs> Haka ni ba ɗan ɗarika bane ban taɓa sha'awanta ba. Hmm. ko kadiriya ko tijjaniya ban ni taɓa yin sha'awanta ba dan na fita akan wancan tsari ta bankaura ba shi ke gwada cewa wai na kafirta ko na zama dan bida'a ba mm. kuma mu'amala na da yan uwana musulmi mm. ba shi ke gwada cewa na zama kafiri ko na zama wani mutum wanda za a tsaya ana kyamarsa kamar kashi ba ni ina da tsafta fiye da tsaftan turare kuma mm. ina da mutuncina fiye da mutuncin da wani yake ganin haka so mm. da haka duk inda za a yi mm. ba yadda za a yi a ce wai dan bakin mutum ya zubar mun da mutunci ah. yawwa muna neman yardan Allah ne a ƙarƙashin wannan sarki zaki akwai tambayan da aka yi mun ƙarƙashin bidiyo da ka saka wadda na so da na tura maka wata bidiyo ma in sharhi a kanta tambayan da aka yi wadda ina son in warware ta ita ma dangane da lokacin kasan network bai ba mu dama ba eh. cewa wai menene da a wanda shi wancan malamin yake kanta eh, mecece wannan eh, da'awa da wanda shi Idris yake kai da kai ka sauka ka koma naka eh eh to zan ba da amsa akan wannan kafin mu shiga karatu Na. wancan da'awa ni nan da zan yi magana wala uka mithlu khabir ba mai baka labari akan abun fiye da masani gwani akan abu. idan kana neman sanin mecece ita to in na faɗa kar kai ja in ja da ni in kai ja in ja da ni a matsayinka wanda kake nesa ka jahilci abun ba kai adalci wa kanka ba to anan abin da nake so in faɗa shine ni ina godiya ma Allah ina kuma godiya ma waɗanda suka yi sanadiyar shiga na cikin kurkuku domin a cikin kurkuku na je na yi karatun tanusu kuma na je na yi karatu na littattafai ah. domin in fahimci ok bismillah da da da da ba damuwa da na akwai abin da nake bukatan in ga na saka maka sannan amma to tun da dai ka eh, eh bismillah bismillah ka saka sarki eh da da da da hoton Idris nake nema mu saboda in na zo wurin yanke wurin kai bani wahala to bismillah eh jama'a ku yi hakuri abin da yasa shi ba shakka fakalla da za maganar sa ga sun saka hotonsa aka saka ake yadawa shi sa ku yi hakuri kan abin ya ba mu wahala Sakan tsaya za mu gani a nan ni ko nake da hotunan Idris da yawa ba <laughs> eh amma shayi za ka kai magana kamun in doko hoto shi mu saka sannan shi ka zo kan wannan bangaren din da za mu eh to ana karkashin wannan kamar yadda nake faɗa eh shiga na cikin kurkuku alheri ne gare ni sabida ba wannan nake nufi na da ka kai wani magana daban kamun shi mu zo kan wanga shi tambayan to eh. idan mutum ya bar da awon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa shine ya zama kafiri na'am amma dan ya bar da awon wani to ba shine yake zamantowa abin kyama ko wani abin da za a ce za a dinga caccanja masa suna ba na'am sannan bugu da ƙari walau darabtal jabala bizujaji alfa darbin man kasar wallahi waɗanda suke ɓata suna ɓata suna da kuma ɓatanci a kaina har kan mahaifina wallahi da da su ɗauki kamar yadda wato kamar sun ɗauki kwalba ne ko gilas suke dukan dutsi, kuma in da ka doki dutsi da kwalba wallahi dutsi ba zai fashe ba sai dai kai ka fashe kuma ina ta musu albishir da cewa ni in Allah ya so ya yarda dutsi ne su ne kwalba su bi a hankali kuma bugu da ƙari ina ƙara jaddada ma duk wanda zai shigo cikin wannan daga ya bi a hankali wannan gaba da na saka kenan gaba na biyu abinda nake so in yi magana a kansa shine mutane ku sani cewa alhaqqu la yu'rafu bin rijal i'rif alhaqqa ta'rif ahlahu ita gaskiya ba a saninta da suffan mutane wane da wane sai dai ita gaskiya ka je ka santa to da ka samu abotanta da zunzurutun baki ko surutayya ba shi take gwada cewa wane na da gaskiya ko wane bai da gaskiya ba ka san gaskiyan farko ka fidda kanka cikin jahilci to nan ka zo ka auna ka gane ma'abota gaskiya ko ma'abota barna sannan bugu da ƙari wasu suna kazafi suna buɗan baki cewa ai an binne ni an binne da awata mm. ban san me dalilin da suke faɗan wannan an binne ni kuma an binne da awata na zama khabaru kana ah. wallahi wallahi ni ba khabaru kana bane ni kuma ba bunnan ni bane ku bar ni mutu kunna kafin ku binne ni amma ina nan da raina inda kowa yake da ransa na'am kuma wasu suna mun kazafi na koma kan wata aƙida ko kuma na koma kan wata kungiya to ni ba na alaka da duk wata kungiya cewa wanda za mana na da suna da ake saka mun cewa wani dan izala ne ko dan tijjaniya ne ko dan kadiriya ne ko dan izalan bakin kura ko dan izalan ma'ana ko dan izalan kaduna ko dan izalan abin nan eh, jos ba na da alaka da wani abin da za a ce kungiya ta ce ni musulmi ne kuma dukkan su gabaki ɗaya na yarda da musuluncin su gabaki ɗaya yan uwana ne musulmi kuma kasancewa na yi haka ba wannan shi ke gwada cewa aibi ba saboda me yasa waɗannan ƴan uwana ne musulmai to yaya za a yi da wanda kafirai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da su duk manzon Allah ya mu'amala da waɗanda ba musulmai din ba ya kuma sadar musu da zumunci sun sadar masa a cikin dangin sa ma akwai waɗanda ba musulmai ba kuma akwai waɗanda ma ba musulmai ba sun taimakawa addinin musulunci kuma annabi ya yarda da taimakon su daga cikinsu akwai Abdullahi bin Juda'an Abdullahi bin Juda'an shi wannan ba musulmi bane amma duk abin da ake na taimako ya ba da taimakonsa a addinin Allah wani abin da ya yi na taimakon ma wasu musulman sahabban ma ba su yi kamar shi ba har lokacin da Abdullahi bin Juda'an ya rasu aka tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ga Abdullahi bin Juda'an ya rasu me matsayinsa ga shi bai musulunta ba ga kuma irin ayyukan da ya yi mazala yake cewa kafiri ne ya mutu a kafiri kuma wuta zai shiga saboda bai taɓa yin kalmar shahada ba a nan yanzu kaga ya mutu kafiri mutuwarsa kafirin nan ya gwada cewa bai karɓi musulunci ba amma a matsayinsa na kafiri manzan Allah ya yi mu'amala da shi mu'amala na yau da kullum annabi yana zuwa ya sadarwa dangin shi kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan ma ga Abu Talib baffan shi ne baban Sayyidina Ali baban kuma Ja'far to shi ba musulmi bane kuma manzo Allah ya tashi a gabansa sun kuma yi mu'amala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda ya kuma ba da gudumawansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yarda ‘ya'yansa su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan addinin musulunci sun kuma rayu tare da shi sayyidina ali tun yana yaro abu talib ya yarda masa ya je ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana shi ba to tunda bai bai hana shi ba ya bar shi akan wannan tsari me yasa saboda kyawawan ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a sa na kafiri wadda Abu Talib ma dab zai musulun dai mutu sai da Allah wato sai da dab dai kaman dai musulunta me yasa bai musulunta ba haka Allah ya rubuta ga manzo Allah yana tsaye yana masa da'awa ga kuma mushrikan maka suna gefe suna masa da'awa cewa kar ya dai mutu sai akan addinin wato addinin kafirci na mushirka dab zai musulunta suka jashi, sannan ya zaɓi mutuwa akan wancan tsari in za mu dawo baya duk da awamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin garin Makka Abu Talib ya ba shi gudumawa mai tsoka wadda an gagara taɓa manzon Allah sakamakon wato Abu Talib to inda ana yanke alaƙa kwata-kwata me yasa manzo Allah bai yanke sa da wannan Abdullahi ba eh, da Abu Talib ba sannan Shekul Islam bin taimiyya. akwai Ibn Makhluf ya cutar da da'awarsa a zamaninsa ya wulakantar da da, Islam bin yana da harci sosai wa huwa aladdu min a'da'ihi amma daga lokacin da Ibn Makhluf ya rasu aka zo aka samu ibn taimiyya almajirinsa ibn al-qayyim da kake ji ibn al ya kamo hanya a guje ya zo ya samu ibn taimiyya ya ce malam kai murna abishir bi mauti a ada'ika abishir bi mauti aduwwun min ada'ika kai murna da albishirinka da mutuwan abokin gabanka ɗaya cikin abokin gabanka a lokacin sai yake cewa ni wa ni wa wa wastarja nan take sai yayi min tsawa yayi min fada yace kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kama hanya ya shiga cikin gidan ya je yace ba ku da wani bukata da kuke da shi face in ina da shi sai nayi muku wa iyalan yake gaya musu ya kuma kyautata musu ya musu mu'amala ne kyau wannan me yake gwada maka yana gwada maka shekul islam ibn taymiya yayi kyakkyawan mu'amala da wanda suke da bambancin aƙida to kasancewan bambancin aƙida ba ita take gwada cewa kuma mun samu muqata'a ba zan ci da kai ba ba zaka sha barbaran sha da kai ba ba ni ba kai akwai bidiyon da ka turo mini ma kan haka na saka na'am eh to bismillah ke dan malami yayi wata magana da ta bata maka rai dan ya soki kungiyarka ko ɗariƙarka ko irin mazhabinka dalili ne akan karka saurare shi yanzu ni albani na sauraron duk malaman najeriya ina zuwa gidan duk malaman najeriya ina mu'amala da su kuma ina je zan gabatar da kaina ba zan je in munafince ka wai in ɓoye maka ni ne ba ran da na fara zuwa gidan sharif sala abinda na ce mishi na albani mu ne waɗanda muke sallar juma'a karfe tara amsa ce na bashi lokacin akan wani taro da suka yi sun yi taro sun yi suka a kan sallar juma'a karfe tara cin doki da sauransu na ce to mu ne muke ya ce madalla da haka har yanzu in na je abuja zan je kofar gidan shi in yi fakin mota in yi sallama alagama ta malami ne na zo mu gaisa mu tattauna wannan bai hana shi ya ci gaba da ɗariƙar shi ba wannan bai hana shi in ci gaba da salafiyanci na ba kai wani lokaci da ya zama overwhelmed carried away da ya ji daɗin ziyara da na kawo mai sai ce to shi tintin yana da abokai salafiya a duniya a ƙasar suriya da misra da sudan suna mu'amala amma ya za a najeriya a ce ga salafiya kuma suna gaba da shi ya ce to wallahi ya ji daɗi ya ce amma yana gaya mu ranar farko da na zo gidan shi sai da ya gaya wa 'yan ɗariƙunsu kaf tun daga maiduguri har kano suka ce mishi to ya a hankali ya ce wallahi ba abin da zai sa ya a hankali game da in je gidan shi sai da ya fito ya gaya mini karara har ya faɗa min sunayen waɗanda suka tsoratar da shi me yasa dan kana dariƙa ka ce ba za ka yi mu'amala da dan izala ba dan kana izala ka ce ba za ka yi mu'amala dan dariƙa ba yo kenan abin da kake yin alheri ne yaushe za a fahimce ka ka kudindine haka ne ko ba haka ba dan haka jama'a mu da mu ga alƙiblamu amma wallahi kowane iri ne kai za mu yi mu'amala da kai ina da abokai kiristoci za wasu sun zo makarantar nan mun zauna duk inda ka ganni a mota ta yadda nake da qur'ani izu 60 haka da nake da bible gaba ɗayan shi to inda magana ta kama za a zauna a yi magana ce ta ilimi ba magana ce ta faɗa ba sako muke isarwa ba faɗa muke ba 'yan da'awa ne mu ba 'yan ta'adda ba ne ashe idan kun fahimci wannan jama'a dan me za a ce ma ka karanta waɗannan littafan waɗannan littafan treasury ba trash ba ne ba bola ba ce albarka ce a ciki to dan a wani wuri littafinsu sun rubuta cewa su ba sa ɗariƙa su ba sa ƙungiya su ba sa riko da mazhabar kowa shikenan sai ka ce to daga haka ka a sake karanta littafansu abin da aka yi muku kenan a najeriya yan dariƙa su ce ku saurari albani yan izala su ce ba dan kungiya ba ne yan mazhaba su ce yana sukar tafan fikihu shikenan da ka saurara mana da kunnen ka kaji me yake cewa me manufashi shin a cikin abin da yake faɗi akwai sense akwai hankali akwai ilimi ko ku shirme yake yi to an ce kaka saurara an cutar da kai saboda haka mu da ke bin manhajin salafiya jama'a zuciyarmu a buɗe take da kuka ga malamanmu ko tuntun su ne suke da ilimi akan comparative studies su suke da ilimi akan bible ga littafi nan ibnu taimiyya ya rubuta yana raddi ga kiristoci aljawabu sahihu liman baddala dinal masih ibnu taimiyya ya rubuta ku duba jama'a wannan littafin jama'a kiristoci ne daga ƙasar cyprus shekara 700 da ta gabata 'yan shi'a suke kama ahalus sunna suna kai musu suna siyar musu a matsayin bayi ibn taimiyya ya rubuta littafi ar-risalatul qubrusiyya wato wasiƙa zuwa ga qubrus ƙasar cyprus ya ce abin kuke ba daidai ba ne littafi mai tsarki ya hana sai ce ku duba korantiyawa aya ta kaza sura ta kaza ku duba wasiƙan manzo bulus ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza da ya ji hankalin sai suka yi girman kai da suka yi girman kai sai ya ce to wannan ya nuna ba addinin almasihu kuke bi ba ya ce don haka bari zan bi son zuciyar da kuka kaya cikin addinin almasihu zan tona asirinku shine rubuta wannan littafi ka gan shi mujalladi uku aljawabu sahih liman baddala dinal masih gamsashiyar amsa ga wanda ya sauya addinin almasih a ciki sai ka ji ya ce a duba bible sura ta kaza aya ta kaza a duba wuri kaza sura ta kaza aya ta kaza ibnu taimiyya ya aka inda bai karanta bible ba ya aka inda ya ce kiristoci da suka ce allah uku ne a eh, a'udhu billahi a'udhu billahi ka ku saurare su a'udhu billahi a'udhu me kuke tunani zai gane abin da ke ciki to ka gani gashi jama'a mun gane bayan ya rasu sai kiristoci suke tunanin ab ya mutu sun huta sai suka sake tambalowa sai wannan almajirin nashi ibn al-qayyim sai ya rubuta littafi ya sake ba su ansa ya sa mishi hidayatul hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara kaji yadda ake karantawa ake su mu 'yan salafiya tuntuni haka muke ahmad didat ɗaya daga cikin mu ne a zamanin nan kaga ya yi zakakuri ya zama fitaccen malami akan me ya karanta bible ya zo ya faɗa musu ba zaginsu yake ba ka taɓa ganin ahmad didat ya yi zagi a ahmad didat zai jawabi na ilimi ya ce wuri kaza aya kaza sura kaza wuri kaza aya kaza sura kaza sai wata yarinya mara kunya ba Amerika ta tashi ta zazzage shi ta zazzage shi ta zazzage shi sai na sai shiru. kama sai ya ce ta zauna a bata ruwan sanyi ta sha za ka kambara shi ke ba zagi karatu ne ilimi ne in ba kai ba eh, ko ma gefe guda saboda haka jama'ar musulmi wallahi sharri ne a ce muku kar ku saurara wannan al'ada ce ta shawa kafirai to masu kallo da saurare marigayi Allah ya ji kansa malamin mu malam albani zaria ya gama bayani da haka ya hutasar da ne sarki zaki Allah ya saka da alkhairi amin amin shek amin shek hmm. to abinda kawai zan karfafa sa a cikin nan shine ayan alqur'ani ne wanda Allah ta'ala yake magana akan wannan magana Allah ta'ala yace la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الله عن Oh, oh, oh, jama'a Ka kuma fa akwai tambayar nan da aka yi zamu wa shehi. Muna so shehi ya gama isarwa insha Allah shi mai masa wannan tambaya ya ba mu wannan bismillah shek na'am bismillah shek wannan aya ta sauka ne akan asma yar abbakar eh, asma'u yan abbakar siddiq sahabiya ce wadda ita wannan asma'u mu ci gaba eh bismillah na'am wannan ita asma'u akwai lokacin da mahaifiyarta ta zo wadda wasu malamai da yawa sun ce ba mahaifiyarta ba ce yar uwa ce ta dangi ko kuma wata wadda dai ta raine ta ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mushrika tana matsayin ta na mushrika fi ahadi rasqurai eh, fi ahadi quraish a zamanin qurayshawa id ahadu fa atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah inna ummi qadimat wa hiya radiba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin wato eh, lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya tace Eh, mahaifiyarta ta zo tana buƙatan taimako a wajenta da ta kamo hanya ta zo sai ta ce to ba zan baki masauki ba ba zan yi mu'amala da ki ba har sai na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye manzon sallam fa asiluha shin zan iya sadar mata da zumunci fa taitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah tace sai dai je wajen manzon Allah sai nace ya manzon Allah inna ummi qadimat wa hiya radiba mahaifiyana ta zo tana neman wato taimako a wajena manzo Allah yake cewa na'am sili ummaki ki sadarwa mahaifiyarki da zumunci nan kaga manzo Allah bai ce rabu ita mushrika bane yanki alaka da ita arni ya ce mushrika bace to kaga manzon Allah ba haka yi ba ya ja ya bata umarni da ta bata masauki kuma ta kyautata mata to shine Allah ya saukar da wannan aya la yanhakumullahu wannan ayan fa tana magana ne da mushrikai ba ma tana magana da musulmi wanda ake ce a yanke alaka da shi bane a tana magana ne da eh, madaran musulmi mushirkai wannan eh, aya wannan mushirkai ne na'am yawa hello na'am shek muna jin ka network yawa da mun kama bismillah to a zo ka taba mun ka gyara a wannan lokaci eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa ita wato mushrika to kuma a lokacin manzo Allah ya ce ki ba ta masauki ki kyautata mata to shine Allah da wannan aya la yanhaqu Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku da basu su yaƙe ku addini ba walam yukhrijukum yariku ba kuma bai kore ku daga gidajen ku ba walam yukhrijukum yariku an tabarru wa tusrifu ku sadar muku da hukunci ko kuma inna allaha yuhibbul muqsitin Allah iya son masu adalci inna ma yanhakum Allah iyaka Allah ya hana ku anil ladina qatalukum fid din ya hana ku ku zulmi ko ku mu'amala da waɗanda suka yaƙe ku a addini wa akhrajukum min diyarikum kuma suka kore ku daga gidajen ku da ƙarfin banza wa zaharu ala ikhrajikum suka kuma ba ka agaji da taimako wajen ku a gidajen ku Allah ya anta wannan ku ku jibinci al'amarin su waɗannan su ne Allah ya hana wa man yatawaddu minkum kuma Allah ya ce waɗannan mutane da suka yaƙi addinin ku suka yaƙi ku suka kori ku duk wanda ya jibinci al'amari a cikin ya jibinci alƙawarin su a cikin to fa ulaika hum Allah ya ce waɗannan su ne azzalimai hmm. Networking ka gaskiya ba mu ganin ka. Ba mu shayi. Jama'a kuya kuri zai gyara ya dawo. Aha. Eh. ba uh, ah, kamaranka ya je off eh, kamaranka na off ba mu ɗauko ka ba sa da sa shayi na muje a ba ka taka ma akwai mata eh, ba mu gani ka samu sannan kuma wurin yana wani kara ka kai ka ta kashe kayan ka sake dawowa bari wayan da ke kusa da yana masu masu wayan ku ka set wayan Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana gani? A wayan da ku kashe wayan ku take ku. Kuna da akwai matsala na ce gaskiya. alaikum. wa alaikum salam yana yin eko yana maimaitawa eh na ku ku ka sarki zaki na'am ka ji yanda muryan yana maimaituwa eh, ku ku sake kuma akwai akwai bari in gwada musu yadda za su yi last week haka network ɗinsa ya ba mu matsala ga kuma yau kuma haka Yasa shaida ku kashe wayan ku sake da shayi kalla. a shehu kalla. nan haka da muke karatu idris ya boye yana ta yana ta wuridi <laughs> idris na ta wuridi kan maganan eh, kan network ya tsaya mu ci gaba shi yanzu haka Assalamu alaikum shayi. Eh shayi da kun kashe eh ku kunna ya eh, shi ku kashe ku kunna ku sake dawowa. Eh eh, eh masha. Na ya ba ya ba kuma maki yanzu haka muna muna Idris na ta nafila. Yana ta wuridi. Ya ce ba ya ce wuridi bai da kyau amma ya ba kuma maki yana yi. Domin kan network ya tsaya. Mu ci gaba da eh, program. maulana sarki zaki Allah ya kara lafiya tare da kai tare da kai bawa Allah Masha Allah ya sunanka jama'a mu ya kuri zasu eh Adam bin Ibrahim al-Ashari. Okay, Malam Adam, Masha Allah, Malam Adam. Yaya gida? Jama'a kuma mu ji da shehi ya zo, eh? Ke dan malami ya yi wata magana da ta ɓata maka rai? Dan ya soki ƙungiyarka ko ɗariƙarka ko irin mazhabinka? Dalili ne akan karka saurare shi, yanzu ni albani na sauraron duk malaman Najeriya. Ina zuwa gidan duk malaman Najeriya. ina mu'amala da su kuma ina je zan gabatar da kaina ba zan je in munafince ka wai in ɓoye maka ni ne wani ba ran da na fara zuwa gidan sharif sale abin da na ce mishi suna na albani mu waɗanda muke sallar juma'a karfe tara amsa ce na bashi lokacin akan wani taro da suka yi sun yi taro sun yi suka akan sallar juma'a karfe tara cin doki da sauransu na ce to mu ne muke yi ya ce madalla da haka har yanzu na je abuja zan je kofar gidan shi yi fakin mota in yi sallama alagaba ta malami ne na zo mu gaisa mu tattauna wannan bai hana shi ya ci gaba da ɗariƙar shi ba wannan bai hana shi in ci gaba da salafiyanci na ba kai wani lokaci da ya zama overwhelmed carried away da ya ji daɗin ziyara da na kawo mai sai ce to shi tintin yana da abokai salafiya a duniya a ƙasar suriya da misra da sudan suna mu'amala amma ya za a najeriya a ce ga salafiya kuma suna gaba da shi ya ce to wallahi ya ji daɗi ya ce amma yana gaya mu ranar farko da na zo gidan shi sai da ya gaya wa 'yan ɗari'unsu kaf tun daga maiduguri a kano suka ce mishi to ya a hankali ya ce wallahi ba abin da zai sa ya a hankali game da in je gidan shi sai da ya fito ya gaya mini karara har ya faɗa min sunayen waɗanda suka tsoratar da shi me yasa dan kana dariƙa ka ba za ka yi mu'amala da dan izala ba dan kana izala ka ce ba za ka yi mu'amala da dan dariƙa ba yo kenan abin da kake yin alheri ne yaushe za a fahimce ka ka kudin ne haka ne ko ba haka ba dan haka jama'a mu da awarmu ga alƙiblar amma wallahi kowane iri ne kai za mu yi mu'amala da kai ina da abokai kiristoci za ga sun zo makarantar nan mun zauna duk inda ka ganni a mota ta yadda nake da qur'ani izu 60 haka da nake da bible gaba ɗayan shi to inda magana ta kama za a zauna a yi magana ce ta ilimi ba magana ce ta faɗa ba sako muke isarwa ba faɗa muke ba 'yan da'awa ne mu ba 'yan ta'adda ba ne ashe idan kun fahimci wannan jama'a don me za a ce maka ka karanta waɗannan littafan waɗannan littafan treasure ba trash ba ne ba bola ba ce albarka ce a ciki to dan a wani wuri littafinsu sun rubuta cewa su ba sa ɗariƙa su ba sa ƙungiya su ba sa riko da mazhabar kowa shikenan sai ka ce to daga haka ka a sake karanta littafansu abin da aka yi muku kenan a najeriya yan dariƙa su ce kakku saurari albani yan izala su ce ba dan ƙungiya ba ne yan mazhaba su ce yana sukar tafan fiƙi shi kenan da ka saurara mana da kunnen ka kaji me yake cewa me manufar shi shin a cikin abin da yake faɗi akwai sense akwai hankali akwai ilimi ko ku shirme alhamdulillah jama'a na ta ya dawo za mu ci gaba da da aka tsaya na bismillah na'am to karkashin wannan kamar yadda nake faɗa wannan ayan ga baki ɗaya tana gwada manzan Allah ya yi ya ba da dama a yi mu'amala da mushriki ma mm. kuma ya yi mu'amala da mushrikin kuma ya zo baya da abin da zai ciyar da gidansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya bayar da rigansa na yaƙi proof, mm. wa ba hude, maƙiyin addinin Allah ya bashi jingina ya bashi kuma abinci sha'ir ya ciyar da gidansa. in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mu'amala da wanda mushrikai ne kuma ya ba da dawa wa asma ta yi mu'amala da wacce mushrika ce kuma ya ba da dama har Abdullahi bin Jud'an ya bada gudumawarsa a addinin Allah kuma shi mushriki ne kafiri ne to ta yaya musulmi dan uwana mai kalmar la ilaha illallah wanda kuma mun haɗu akan Qur'ani ɗaya mun haɗu akan hadisi guda ɗaya kuma annabi guda ɗaya na yi imani da shi ya yi imani da shi kuma imanin mu iri ɗaya bambancin wata fahimta wadda take tsakaninmu ta jawo mu samu mu kafa'a. ta jawo ba zai kira shi ba ba zan kira shi ba ba zai kira ni ba ba zan je wajen walimarsa ba na aurensa shi ma ba zai zo nawa ba ba zan je masallacin shi ba shi ma ba zai je masallaci na ba ba zan bi shi sallah ba shi ma ba zai bi ni sallah ba ba zan ci yankansa ba shi ma ba zai ci yankana ba ina kallonsa kafiri shi ma yana kallo na kafiri wannan ba da'awar musulunci bane da'awa ce ta fatattaka musulunci ga baki ɗaya ba kuma da'awa ce mai kyau ba mm. kuma sarki zaki idan mutum zai lura da wannan da'awan inda take kai mutane tana kai mutane ne zuwa ga tashin hankali da fitina kuma tana mutane ne zuwa ga a zo a gwabza nan gaba a yi faɗa a yi wani abu yaki tare da arna suna kallon mu wadda daidai yanzu nan duk abin da yake faruwa din nan arna sun ja gefe sun nutsu mun zama musu bidiyo sun sa mu suna kallon mu sun bar rikicin da ke tsakaninsu arna Allah ya faɗa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kai tsammanin su wato haɗin kai suke addinin ɗaya ne kafircin sun ɗaya ne amma fa daban-daban suke suna nan addinin su kowa da irin fahimtarsa to amma sun ajiye nasu wannan ya ajiye nasu wannan ya ajiye nasa hmm. sun komo kanmu sun sa mana ido wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya aibanta wannan wannan ya aibanta wannan wannan ya kafurta wannan wannan ya kafurta wannan sakamakon haka akwai wata wadda ta zo da ta musulunta aka ce mata to addinin rikitattun da ki shiga wa'anda a wajen wa zaki musulunta in kin je wajen wa'ancan kika musulunta wa'ancan da su ce ke kafira ce idan kin je wajen wa'ancan kika musulunta su ma wa'annan da su ce ke kafira ce yanzu waɗannan mutanen masu wannan addinin su kansu ba su san me suke yi ba su ne da ake musulunci a kansu wannan sai zare mata ƙaunanta din ɗin gabaki ɗaya a wannan lokacin sai daga baya Allah ya taimaka da ke akwai rabo ta zo ta musulunci ɗin yanzu me ya kawo wannan matsalar da jinkirin musuluncin ta dambar wanda ake samu a cikin addinin musuluncin kuma duk ba don Allah ake yi ba kowa yana yi dan kansa ne kuma neman followers ne mm. don akwai malamin da yake buɗan baki yake cewa wai tun da na rabu da shi to na rasa followers mutum hudu ne suke kallo na ah. wanda na ga yan suna ce masa makaryaci ma sosai mana ƙarya ne mana don haka me wannan abin da yake yake zuciyarsa followers ne followers ne damuwarsa shi yasa bakinsa take furta haka ba wai aikin Allah ne tsakani da Allah ake yi ba ana yi ne don a nemi followers shi yasa so tari zaka ga wasu malaman idan suna wa'azi neman yardan jama'a suke yi ba suna neman yardan Allah ba ne abinda jama'a za su so su suke yi suna yi ne daidai da son zuciyar jama'a alal misali akwai malamin da na sani yana da fahimta tun da cewa bai yadda a yi zanga-zanga ba kuma ya ce ba ta daga cikin tafiyar da a awarsa zanga-zanga to sai kuma duk 'yan najeriya suka taru akan cewa za a yi zanga-zanga sai kaɗan daga cikinsu mu waɗanda muka zo muka ce kar a yi zanga-zanga fitina ne sai muka samu bambanci da 'yan ƙasanmu nan Najeriya. Shi kuma da ya ga cewa zai samu wato ragowan followers sai ya zo ya karyata kansa ya ba da wato fatawan wannan zanga-zanga ɗin kuma yana ƙarfafa musu gwiwa akan haka ɗin. Me yasa? Sabida damunsu followers ne. Sannan bugu da ƙari sarki zaki Mm. ina ƙara bayani akan abubuwa don wannan karatun da nake yin ba kandamiya ne da ta kandamu komai da komai ne idan na sake dawowa kan wani matsala guda akwai malaman da akwai malamin da yake budan baki yake cewa ni rago ne na je an tsare ni so ɗaya. na wargaza dukkan da awata na rantse da Allah ban wargaza da awata ba karfafa da awata ne kuma na gyara ta wannan shine gaskiya guda ɗaya. rabuwa da kai ba shine wargaza da awa ba ba shine rugurguza awa ba wannan shine ganewa din da gaskiya din kuma shine tabbatuwa a kanta eh, ban taba zagin Allah ba ban taba zagin manzo Allah ba ban taba warware Qur'ani ba ban taba yin wani abu ko fitsari a tsaye ba taba ganin nayi ba balle a nisabta ni ga wani abu ko ba wanda ya taba ganin nayi wazifa ban kuma taba halartar wajen wazifa ba ballantana ka nisabta ni ga wani abu ban kuma taba saka kayan agaji na Jos ko na Kaduna ba balle a ce na canja ina nan daren musulmi ne fiyo kuma duk wani musulmi dan uwana ne zan kuma je duk inda musulmai suke in je in yi sallah tunda ba disco suke yi ba na san in na kibin musulmi sallah in na je can irin na musulmin dan je in yi haka hauka ce kawai da shirme ana raba kan al'umma ne sa'an nan bugu da ƙari eh shayi bugu da ƙari cewa ni tambayan da aka yi tambayan da aka yin cewa eh, wai da ka bar ah, ka ce ka gane gaskiya ka bar tafiyan Idris. Shin wani wani ah, addini Idris yake yi ne ko kuma wani akida wani abu ne da shi Idris yake yi ne da kace kai ka gane gaskiya ka bar tafiyan shi yanzu kai kana tafiyan gaskiyan Sarki zaki na'am jinkirta min wannan tambayan barin warware abin da kan na manta to shikenan zaka zan baka amsa to shikenan ana maganan cewa ni rago ne na je an tsare ni su ɗaya a kurkuku na fito na canja wallahi ba zafin zama a kurkuku ta canja ni ba a bincika waɗanda suka je suka nemi in janye akan wannan da a wanda a cire lokacin da aka tsare ni suna nan mutum nawa ne a bincika a kurkuku sun je min ziyara cewa in miƙa wuya in saba masa da a fidda ni mutum nawa ya tambaya ya ji sanadiyarsu na dakatar da ma wanda zai zo ziyara wajena akwai dan uwa malam tahir dan shi'a da yake zuwa pejin sarki zaki na'am ya je ya je ni ya ziyarce ni aka ce masa na hana zuwa shi ma shaida ne sai da aka nemi izini na tukunna kafin nan na basu dama suka zo muka gana duk wannan ban ji jikin da ta ta sa ni in fasa ba kuma sa'an nan ana maganan cewa ni rago ne to ai ni da bambanci saboda me yasa ni fa ranan ranar goma sha biyar ga watan januwari aka tsare ni kuma kasaɗin da aka gwada kasaɗina ne da nake ba da kariya ma shi wannan malamin ita ce laifina ban da wani laifi ma ga baki ɗaya ni daga abin da ka kama ka an kama ka saboda kana ba shi kariya ne ina ba shi kariya ne okay da na fito kuma don ku gwada barazana ba na zo na hau mimbari na sake yin wuta in gwada ina nan daram so dubu inda a kama shi zan ba shi kariya hmm. na tabbatar da haka dan gwada barazana ba ina nan daram akan aƙidata. Hmm. a ranar da na yi ranar juma'an kuma na yi na san cewa za a kama ni ɗin, kuma kashe din da aka mun ɗin, in na yi da a kama ni kuma hmm. da na yi ɗin na kama hanya da kafa na na tafi can ɗin na je na miƙa hula na aka cire takalmi na aka cire zobe na aka tusa ni cikin a cikin sel a cikin fitsari hmm. na je na zauna na kuma yi hakuri na yi kwana uku aka fitar da ni aka kai ni kotu aka kai ni kurkuku in je majistri in dawo in je majistri in dawo duk wannan ya faru in je in dawo in je in dawo alƙalin ma da aka kai ni na majistri din mun yi daru da shi akan titin hanyar Kano da ni da iyalina a moto na za mu wuce irin kotun tafi da gidan kan nan ce eh. mu a yi mana haka a matsayin mu na almajiran wannan malami ba za a yi mana haka ba an san mu ga takarda na kawo ga komai da komai muka yi dambarwa muka yi ja in ja da su sai ga ni kuma an kawo ni ƙara wajensa kaga ba mu da jituwa tsakanin mu hmm. duk bai razanar da ni ba ina nan kan wannan aka ɗaga aka kai high court a kai ni a dawo da ni a kai ni a dawo da ni ba beli duk bai sa na canja ba kuma sa'an nan a wannan yanayi da aka da na zauna a cikin kurkuku karatun ta nutsu na ta yi shin wai me wannan tsarin da awan tukunna daidai ce mu dinga hawa mimbari muna zagin shugabanni daidai ne mu dinga batawa da dukkan malamai na fara tunanin malamai guda nawa na musu raddi mai zafi kuma ba ma raddi mai zafi ba cin mutunci mai zafi mutum nawa ne domin akwai bambanci tsakanin raddi da cin mutunci wancan cin mutunci ne shi kuma raddi ka kawo littafi ka karanta ka warware maganan wani amma raddi kuma a cin mutuncin shi kuma ka kira sunan mutum ko kuma ka yi kansa ka ci mutuncin shi ko ka taba shaksiyarsa da darajarsa yana da 'ya'ya yana da mata yana da masu girmama shi ka je ka wargaza masa da awarsa gaba ki ɗaya tare da baka tunanin da cewa shi din yana da waɗanda suke son su musulunta a hannunsa kuma ba a musulunta a hannunmu sai an san muna da kima to ba damuwansu ba ne in ka taɓa su su ci mutuncin ka su wargaza ka wanda zai musulunta ya gano kai banza ne ma kare ma musulunta din su wannan ba damuwar su bane ballanta na wanka musulmi da zaka kiraye su su gane addini to don haka a wannan lokaci na yi karatu a littattafai na karanta littattafai da yawa waɗanda suke bayani akan mu'amala da gabanni. a cikin kurkuku a cikin kurkuku okay. na karanta wa'annan littattafan mm. bayan na karanta na gane cewa wannan ma tsari ce ta khawarijawa da mu'tazilawa cewa lallai wannan ba tsari ba ce a hau bari a dinga kiran sunayen manyan manya shugabanni ana wargaza musu mutunci ana cin mutuncin su na fahimci haka na sake lura da mu'amalan mu da malamai a ko ina suke ba ta da kyau idan ka lura a nan bauchi gabaki ɗaya ba malamin da yake goyon bayan mu shin ya za a ce mu ne kawai na gaskiya sauran malaman ga sunan malamai na mutunci su ne na banza mu ne na gaskiya ƙarya ce wannan ai Mm. kowane malami ba wanda ban hau kansa na masa martani na ci mutuncin shi ba kuma wa'annan malaman dukkan su abokan mahaifina ne sun yi mu'amala na kirki amma yau sai da aka wayi gari kowa yana jin ya zame hannunsa a kaina to kenan na zama shege a wannan lokaci abin da ya faru kenan sannan bugu da ƙari sarki zaki yawwa hmm. ana fahimta na ko ana fahimta ka sosai bugu da ƙari yawa bugu da ƙari ni na lura na ceto yau idan har misali mun yanke alaka da su balalau mun yanke alaka da su kabiru gombe mun yanke alaka da su professor zubairu madaki mun yanke alaka da su dr ibrahim disina mun yanke alaka da su wato eh, eh su shak bello yabo mun yanke alaka da malaman wani garin ma mun yanke alaka tare da su mu kaɗan mu ne annabi ya taɓa yin da'awa shi kan ka gaba ɗaya kun yanke alaka da su mun yanke alaka da su Eh? gaba ɗaya mun yanke mun alaka da su hmm. na'am kuma sannan cusa mana gaban su da ake a cikin zuciyarmu me fa'idanta hmm. sannan kuma akwai lokacin da wani annabi ya zo ya yi da'awa shi kaɗansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi kaɗai ya da'awa ba hmm. annabi nuhu ba shi kaɗai ya yi da'awa ba ka duba alkur'ani yadda ya dinga bayani akan manzan Allah sai da ya dinga abbatarsa tare da jama'a su suka taimaka wa da'awar musuluncin ta ci gaba Hmm. ka duba aya na farko Allah ya ce Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu a shidda wa 'alal kuffar Allah ya ce Muhammadun Rasulullah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi ma'ahu ma'iyya tarayya waɗanda suke tare da shi to kenan ba shi kadai shidda wa 'alal kuffar suna tsanantawa wa kafirai wa kafirai suke tsanantawa kai kuma yanzu musulmi kake tsanantawa kaga ka an an raba an raba al'amari an yi barna Shai wato duk malluman izalan nan naji ka ce ana tusa muku kiyayyansu. Wato eh. aje ma ɗari aje yan ɗari kawa gefe. Yanzu ƴan uwaye ku ƴan izalan ma ana tusa muku bi mana kiyayyansu da su kenan. Kwarai kuwa ana tusa mana ki da su kiyayyansu. To amma nan mun ji audio mun ji wani video shi Idris da ya ce wai ya je Saudiya wai ya je karatu wani wani malami haka da ya je shi iske ana zage zage ana kama malluma ana cin ana zagin su abinda sa shi ya bar zuwa wannan karatu a wurin wannan malami kenan kan kuma gashi nan ka ce ga irin makamancin wannan abu gashi shi ake muku ana idan da aka tuna lokacin da aka samu tsare lokacin da aka tsare shi eh malam balalo sun zo cikin mutunci sun zo su sa baki an sake shi haka me yace musu me yace musu sarki ah, zaki eh, eh, ya ce musu wai baya bukata ko menene baya bukata zuwa su Allah ya isa yace musu eh eh Allah tsine na'am ya tsine musu to nan bugu da ƙari ba a ce musu sun yi kwaran ba sosai na'am ba a ce musu sun zo sun ci kuɗi ne kawai suka wawuri kuɗi ba sosai an faɗi haka ina lokacin da na yi martani wasu balalau da kabiru gombe wanda ta damu kowa da kowa ai na cece sun ci kuɗi haka ne eh mun ji wannan duka maganan bai kama ba ya yi kama sosai eh wannan maganan da ka fara yi ga wannan maganan da ya yi kama gaskiya na'am a ina na shawo ah okay wato ka sha ka sha mamma kenan <laughs> <laughs> to na'am Okay. To sarki zaki. Ina gaya maka babu wani abun binciken da ne a Qur'ani ba wani annabin da ya zo yi da awashi kaɗansa. Idan ka dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga na kawo maka wannan ayan in ka dubi an ce wallazina ma'ahu manzo Allah wanda suke tare da shi hmm. kaga ya gwada ba shi kaɗai bane sai kuma Allah ya ce ashidda'u 'alal kuffari gaba na gaba suna tsananta wa kafirai ba fa wa la ilaha illallah ba wa kafirai suna tsanantawa wa kafirai kuma sai aka ce ruhama'u bainahum suna da tausayawa a tsakaninsu yana tausayin suna tausayin junansu su musulmai da mu yanzu madadin tsanantawa kafirai sai muna tsanantawa wa musulmai yan uwanmu madadin tausayin wa junanmu sai muna wato kausasawa wa yan uwanmu muna gaba da su kuma ana da da'awar da take ƙara raba mu tana ƙara cunkusa mana faɗa da takaici tsakaninmu wannan shine abin da yake tafiya a tsakaninmu sa'an nan bugu da ƙari sarki zaki idan ka lura wannan tafarkin da awan majority duk wanda zai je saurara ya je ne don ya ji cin mutunci da kuma raddi da kuma hayaniya da kuma duk wani abin da yake faruwa na kace na ce kawai ko da tauhidi inda a faɗa za a kama wani abu ne a yi ta galgalawa don a more ba dan a ganar da mutane a fahimtar ba domin ita tauhidi ai ta kashi kashi uku ne tauhidul Rububiya, tauhidul uluhiyya tauhidun asma wa sifat ba za ka taba jin an hau mimbari ko an zo karatun ana karantar da wa'annan din ba sai dai a yanki wancan wajen a tsokani wannan a yi jayayya kenan iyakaci a yi rikici a social media suna ne topic dai kawai an ce tauhidi amma ba shi ake karantarwa ba ba shi ba ne. kuma duk wanda zai je irin wannan ya je zauna majority zaka samu shi ya je ya zauna ne ya kare da dariya kawai ya kabbara ya yi ele da sunan kabbara ya haliya ya tashi na iyakaci amma me ka fahimta aya nawa ka fahimta hadisai guda nawa ka fahimta larabcin me ka fahimta a ciki babu ka je ka nishadi ne kawai mm. so gaskiyar magana dole sai an gyara to barin dawo kan tambayanka very good mecece wannan da'awar har da na bari na komo kan wata da wannan da'awar da kake kallo da na batta na dawo kan wata ba wata bace illa da'awa ce wadda idan kana tare da su dukkan matsalolinka yanzu baka da matsala ka zama mutumin kirki da'awa ce wadda duk mutuncinka duk gaskiyarka in ka saba musu to gabaki ɗaya an yi kwandemin ɗinka kai ba mutumin kirki bane kai ba na Allah bane kaman ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce wadda take gwada kamar wani malami ma'asumi ne in dai wani ya saba masa ana kallo shi malamin shi yake da kuskure to ku ku taso ku ba shi kariya akan kuskurensa iya kuna kuna so ko ba kwa mm. in wajen ba shi kariyar nan zai kai ga ci mutuncin wani ne to wannan shine abin da ake so kuma kai ne makusanci mm. sannan bugu da ƙari tsari ce wadda ba da a zaunar da kai a karantar da kai cikakken aƙida wato cikakken karatu ba sai dai a ɗaura ka akan rikici rikici rikici fitina fitina fitina wadda wannan fitinan kuma da ta kawo gaba ne tsakanin musulmi da musulmi sannan bugu da ƙari misalin da zan baka akan magana na kowanne zan baka misali ni yanzu da ni ko kuma kafin ni ka duba kibla fm fu'adu oh, ya wani irin tsinuwa ne ba a yi wa fu'adu ba a sosai ya si wani irin tsinuwa ne ba a yi wa tashan fu'adu ba na'am fu'adu fa oh, oh, jama'a akwai akwai network kamar ya amai ne ya lashe Ah, ah, ah, jama'a ku hakuri network din shakafa kalla yana ya ba shi matsala ku hakuri zai dawo yanzu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam ba wa Allah ya kuri tsaya malam bai kare magana ba. Eh malam bai kare magana ba. Jama'a ku ya kuri mun samu matsala wurin shakka fakalla lokaci ya ja ya ja mana sosai. Haka wancan sati mun samu matsala ne na network. gashi kuma wannan kuma haka jama'a mu yi hakuri shek ya dawo yanzu shehu afa kalla kenan aha na shek bismillah yawa ya dawo ko ya dawo bismillah hujja akan maganar da na faɗa cewa tsari ce wadda idan kana tare da su to kai na Allah ne hmm. in kuma ka saba musu to daidai ne kaman ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. misalin da zaka dauka shine nace Fuad mai Qibla FM an tsine masa albarka yanda aka tsine masa albarka din nan eh. aka mai da shi zindiki wanda aka ce shi munafiki ne ba amma taba ganin sa ba wanda har yau Fuadu ma ba wanda ya taba ganin sa sai dai ka ji muryarsa. na'am wa yau ga shi fu'adu lokacin da aka kama shi wannan malami sai ga fu'adu ya zo yana ba shi kariya yana magana yana magana yana shi kariya tun da malamin nan ya fito ya ji fu'adu ya ba shi kariya eh. to sai ya jawo fu'adu a jiki daga nan kuma sai aka koma ana mu'amala da fu'adu eh, wato ya yi lashe kenan ya yi lashe abin ya bada duniya ma mamaki na'am to haka ni kaina hmm. ina da kurakurai amma ba a ga kurakuran ba sai da na bar wajen na'am sannan bugu da ƙari dalilan da ya sa na ba na tare da wannan da'awar shine da'awa ce ta cin mutunci domin akwai bambanci tsakanin nasiha da fadiha duk abin da nake faɗa inda wanda ya isa ya ƙaryata nasiha shine in e, nemi kurakuranka in gaya maka cikin mutunci ba a bayyana mutane ba hmm. fadiha in tottozarta ka in ci mutuncinka wannan shi ake ce masa fadiha to da awa ce wadda ta fi ginuwa akan fadiha sannan in kana son mutuncinka kar ka shiga harkarsu idan ka shiga cikin harkarsu da mahaifiyarka da mahaifinka da duk wani aibinka sun shiga uku nan za a yi kai tsaye a yi galgala a ci mutuncinka alal misali Sheikh Isa Ali Profesa Fantani eh, an masa wani cin mutunci da sunan raddi zazzafa wadda aka sa mata suna tilka ashirin kamila dubi kimar da yake da shi malamin nan a duniya da daraja amma dubi yadda aka yi galgali mutuncinsa akan abin da bai taka kara karya ba wadda inda a ce ba Allah yake rike da mutuncin malam Isa alfantami ba to wanda suka musulunta a hannunsa da duk sai sun dawo kafirai waɗanda suke sauraron sa duk da sai sun watsar to amma wannan ya galgala wanda aka yi mutuncinsa tana hannun Allah har yanzu mutuncinsa tana nan Allahu akbar wannan da'awa ce wadda take cin mutunci hmm. in ka sake duban yadda aka ci mutunci eh. ba ba Fuad kadai ba ka san Fuad shi surukina ne kamar dan wana ne sosai ba ka manta shi Idris ba mu muka fito da shi kan social media kowa san shi da yana bi na sarki zaki sarki zaki yana yawan kira na kawai da da <laughs> eh. ba daidai ba muka muka saba muka ce a ah, wannan ba daidai bane cin mutunci ba daidai wallahi shan yazo ya zaga fa shi muka ce ah, ba daidai bane to shi kenan fa yanzu Idris ai mu ma ya tsitsire muna ya ce wai shafi ya mutu kaza kaza amma <laughs> ga shi nan kaga da mu muka yake shi muka nuna ah, wannan wannan ba daidai bai muka yi yaki kan gaskiya da yake mu muna kan daidai kaga shi ya hmm. faɗi ba mu ba mu ma ya muna haka yi mu ma ya muna haka amma a da yana tare da mu amma a yanzu ya ga ya ga cewa yayi abin da ba daidai ba saboda eh. misali misali zan bayar ga malam Musa da sunna eh. a nan yana program a kuma nan ana yi masa raddi hmm. amma bai taɓa ɗaukansa personally yayi hushi ba ka gani sa'annan kuma shi kuma malam Musa yana yayi karatu wallahi shi shi kira ni ya ce min a ah, karatun da yayi ga wani ba ma malami fa wai wani almajiri ya kira shi ya nuna masa a ah, nan ga abin da ya faɗa abin da ya faɗa kuskure ne shi sa zai dawo ya zo ya gyara to kaga wallahi yana zuwa ba su ba su bi bai zo ya gyara to amma kaga shi Idris shi ya ɗauki kansa shi wani masumi ne wanda shi baya laifi wanda shi kana kullum kana bin sa daidai daidai to kai da shi za ku yi tafiya daidai amma har in dai ga wani kuskure kace a ah, malam wannan dawa ah, daidai bane to kai ka zama tsinanne ka zama kafuri a wurinsa akwai malamin da akwai malamin da yake mun wasu tambayoyi babban malami ne muke tattaunawa da shi suna dasawa da shi ana nan ana nan shi wannan babban malamin daga ƙarshe sai ya zo yake bayani ya masa yabo sosai amma cikin maganarsa sai yake cewa ya sani cewa da awar tashi akwai kurakurai wannan kalman kawai ne yasa dai ce akwai kurakurai ya ce ya kira shi ta waya ta ƙasa ya ce masa kar ka sake shiga cikin harka na kai damuwarka a ah. to ka gani eh, baki da baki malamin muke magana da shi na'am to kaga wai aikin Allah muke yi ko muna yi aikin kanmu ne hmm. shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lillah wala ya gadabu li nafsihi yana yin fushi dan an taba addinin Allah ne baya yin fushi dan shi kansa hmm. in shi dan kansa ne balarabin kawai ya zo ya shaƙe shi ya jijjiga shi sabai suka tashi za kansa manzo Allah ya ce ku bar shi ya ce me ke tafi da kai kuma bai masa komai ba wannan kaga dan kansa ne shi aka taba amma in ka taba Allah ko ko addinin Allah manzon Allah nan da ka ga fushinsa to yanzu mu muna bada kariya wa kanmu ne ba muna bada kariya wa addinin Allah ba ne hmm. kuma duk duniya ba wanda baya kuskure ba wanda ma'asumi ne amma fa wannan magana da take faɗa din ana ciwa-ciwa mu wasu da ana cewa mu ba haka muke ba mu ba haka muke ba a baki kenan a aikace kuma haka ne hmm. a aikace haka ne so gaskiyar magana waɗannan da wasu dalilai wanda ni ba zan faɗe su ba hmm. kuma lokacin faɗa bai yi ba hmm. don haka ni ba zan faɗa ba wanda duk zai ce zai zagi kalla ka bi a hankali wallahi duk wanda zai ce zai zage ni ya bi a hankali na nesa ka faɗi abin da yake daidai da saninka na nesa ka faɗi abin da yake daidai da saninka yawwa duk duniya Allah ba a taɓa almajiri kamana wanda ya bada gudumawa ba duk wanda zaka samu zai ce zai zagi afa kalla bai kai in saurare shi ba ba kuma sauraron sa nake yi ba hmm. ba sauraron sa nake ba ko kaɗan hmm. duk wanda zaka ji magana ba sauraron sa nake ba kuma ba wanda ya kai ni hmm. kusanci da shi wannan malamin babu babu wanda ya kai don haka eh. duk wannan yan neman gindin zama ne kuma wani rikicin masu suke haɗawa na'am akwai waɗanda inda sun kai in kula su to da na kula su in na zo na baje wata koli a kansu har mure su sai na saka yadda suka zagi malamin nasu eh eh mana sosai da su. da muryarsu sai na saka yadda suka yi zagi da yadda suka aibanta wannan malamin da yadda suka kushe shi Mm. eh to amma ba su kai ta ba su ba shi ne aje makamin ka sannan ya hakuri <laughs> yawa aje makamin to shan yawa a bari mu ɗauki kira biyu kawai in Allah ya saboda lokaci ya ja kamar da kai mu sabon sati insha Allah shek to insha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ke kan laya sunan gargana ke kira kola da ke kan tiktok kai za mu fara magana da kai sannan na whatsapp na ƙarshe shi kenan salamu alaikum kola kan tiktok ya sunan ka daga naki kira daga garin taraba to malam kana tare da shek afa kalla ka wannan layi na ji daɗin wannan bayani ba abin da zan ce a game da wannan abu an almajiran ku ya raba kalla ko muna bibiyan ku ne muna jin daɗin abin da kuke yi Masha Allah. Babu da abin da za mu iya cewa. Masha Allah. Mun gode. Allah saka maka da alkhairi. Mun gode. Mun gode Mala Abdulrahman. Eh, Mun gode. Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode. Ah, alaikum. Kola kan TikTok. Eh, kan WhatsApp ya sunan karga nage kira? Sunana eh, alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan karga nage kira? sunana Ilyas Abdullahi daga Abuja. To masha Allah Mala Ilyas kana tare da shakafa kalla ka wannan layi. To ina ma bakon ka kafa kalla san da sa. Yana ji yana amsawa. Eh lalle mun mun bi karatu kuma karatu yayi ya ji sosai ya kyau masha Allah Allah saka mishi alkhairi. Amin. Um, ina da ina da daga cikin wanda mun kai ta kuma last week kuma sai kasance last week din ba network. Ok, yi tambaya last week. Ok, to shi kenan mu ji tambayanka. Tambayan da dai last week, ta ina ganin kamar ba wannan ba lokacin network sai ya kasance a fakan lajiyoshi. To, mu ji tambaya. mai mai ta tambayan da nake da shi ne ka san a wancan satin shi ma na afakan da ya karatu game da yawon eh, Dr. Idris. Eh. Abdulaziz Dukkan akan wai ya ce ya bar irin wannan da'awan to sai na tambaya nake cewa kuna su mana bayani ya da'awan yi tambaya na farko kenan eh wannan wannan ya kuri ina ka zo late saboda ya ya bada amsa yanzu dazu da mu inda muka fara saka inda muka fara saka hoton Idris na masa wannan tambaya ya bada amsa ka mu koma baya to shi kenan ka san da shi mana afakan da dole zai ki ansa wasu tambayoyin da ke kaga shi yanzu Eh, a kara ai ba mu hana ba kana da wani tambaya daban ka yi amma wannan tambaya me a dawar Idris wannan ya bayar da amsa dazu dazun nan. Ke sa an kara tambaya bismillah ba mu hana ka ba. Masha Allah. Hmm. report tambayan da nake so ne ma shi mana an faɗa Allah eh, ya a ɗan iya inda na ji nake so na tambaya kai dan ban ji program din ka ba amma iya inda na ji zan tambaya. Bismillah. Eh, na ji shi mana an Allah lalacewa <clears throat> idan kana tare da su dokta to kai mutumin kirki ne amma a lokacin da kuka samu sabani ka zama to kamar abokin gaba za a iya cin mutuncin na iya zagin ka da sauransu kamar ya yi wannan magana to can bana karkashin haka shine shi yanzu a karatunsa ne yanzu kamar rabin karatun dukkan cin mutuncin dokta ne to shi wannan yana ɗaya daga yana cikin kamar me kenan tunda kana kana misali kana aibata wani ne ko kana faɗan kuskuren wani ne yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza to kuma kai ma yanzu ka zo kana yi to menene fa'idan shi kuma yi din ga sai ya bari mu Allah kawai yi karatu ba tare da taba kowa ba tun da yana a gensin din wanda yake taba wani ne wani shara da ke ya kuri tambaya kake ko dai gaba bayani kake inda kace ci mutunci na kaga an zage shi an ce masa eh, eh, shi kaza ko kaza wani zagi kaga an yi ko dai bayani shi shaka yi wani zagi sai kaga shehi yayi sarki zaki na bari ba shi amsa Eh to ba Allah bari wani shai zai baka amsa kaji. Bazan zan yi dropping ba ina nan kana dropping din. Ah dole mu yi dropping ka mana ai ai ba za mu barka kana interrupt ah, ba. Ka bar shi bar shi ka bar shi akai. <laughs> Eh a bar shi bar shi akai. Wallahi to malamin mu barka ba ka ba nan ba tsarin mu bane mu barka kana sai sai da malam. To bismillah shai. To ah, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hmm. Ah, shi ne wannan magana Ah, Allah ya saka da alkhairi kana neman tambaya ka tambaya ne kana neman sani da na abin da zan ce maka shine ni tun da na fara karatu ban ci mutuncin kowa ba tun na fara karatu ban aibanta kowa ba tun na fara karatu kawai nayi bayanin mecece wancan da awar da na bari kawai wace awa kuma nake kai yanzu hmm. menene kuma dalilin da yasa na bar wannan da'awan aka mun tambaya kuma na faɗi dalili shine idan kana kanta to kai fari ne duk laifinka idan baka kanta to za a iya aibanta ka a ci mutuncinka kuma sannan ana yin cin mutuncin mutane da sunan raddi na ba da misali da isa ali na ba da misali kuma da profesa mansur isa yalwa da sauran wasu malamai to ni na gaba zan iya irin wannan tafiyar ba kaɗan daga ciki kenan kuma na gaya maka kai ɗan nesa ne ni da nake kusa ka kiyayi kutsawa kan abin da baka sani ba yana da kyau ka yi tambaya kamar yadda ka yi tambaya ɗin sa'annan bugu da ƙari ni kamar yadda kake na yi cin mutunci ko na abin nan dalilin ma da ya sa nake wannan magana ai tuntunin ban yi magana ba kar ka manta da cewa ni ma baka mun adalci ba cikin maganar ka ina tsare a kurkuku an sa wasu sun mun raddi sun ci mutunci na amma kuma ban fito ba ba kuma wanda ya ziyarce ni a cikin su ya ji me ya uzuri na sakamakon wata sako da na sake ta wajen Abu Aisha a Al-Furqan wal Huda kaga ina tsaron ba wanda ya ziyarce ni shi ma kansa malam din bai mun waya ba bai ce mun komai ba amma an sa wasu ina tsare ba su tausaya mun ba ma suka bari na fito suka dinga cin mutunci na dandazan cin mutunci sai da suka fi wato wata suna cin mutunci na ina tsare wanda ban da bakin da zan rama a lokacin na fito lokacin da na fito kuma sannan da na fito sai da aka yi dandazan cin mutunci na da bauchi da wani gari ana sa su suna zagi na suna cin mutunci na sati biyu aka dandazo ana cin mutunci na har ɗan kuɗi da suna na an yi dan abin wai taimako a taimakawa iyalai na duk da ban bukata ba hmm. duk an yi wannan an ce min ma maras sana'a duk an gaya min haka ba abinda ba a gaya min ba sakamakon haka an ce min kwaɗayayye an zage ni an zagi mahaifina an ci mutuncin mahaifina amma da na zo nan ban kira sunan kowa na zaga ba ban kira sunan mahaifin wani na zaga ba ban aibanta wani na ce masa baki ba babu kawai na faɗi abubuwan da yake kurakurai ne shi kuma wannan amana ne na addini in akwai wata tafiya da take tafiya kan wani kuskure na addini to a fito a yi bayanin ta in public kowa ya gane a gyara wannan shine manufar in uridu illa al-islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah yawa manufa ta gyara ce shayi kaga a ƙari akan maganar shayi kaga college sometimes eh, college college tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kaga sometimes ba social media ke ga karin magana akan maganar shayi kaga college kuna da wani ciwo ya hakuri ba kai nake zagin ina nufin college gaba daya lokacin da ya hakuri fahimce ni lokacin da mutum yake yi ma wani ko kuma aka sa ake buli wani kuna shiru ne ku je ku duba amma lokacin da mai shin ya zo shi ma yake bai yake nuna cewa a abin da aka mai fa ba gaskiya ba ne fa ga kan da aka yi ga kan da aka yi ga kan da aka yi kaga wurin shi ku zo ku ce a me shin bai gyara ba a nan kuke ganin mutum ya tsaya kan mimbari ya ce ai tun da muka bar malami wani kaza da muka bar ba'amala da shi mutanen da ke zuwa kallonsa mutane hudu kawai ke kallonsa wannan kun ji kuma kun gani ba ku yi magana ba a nan kuke ji ake cewa a daina sauraron shi mahaukaci ne eh, mutumi kaza ne wanda ma ke mu'amala da shi a jajiki da kai a mai da kai wani kazamin mutum wanda kowa ya sa ido kuna gani wannan lokacin duka ba ku yi magana amma mai shin ya zo ya tsaya ya sta ya nuna cewa abinda ake faɗa a kan sannan karya ne abin da aka yi akan sa ƙarya da to yanzu ku kuna da matsala da wannan na rasa wannan abu na da, da kun kokari kun daina wannan abu da yana da kyau da yana da kyau wallahi sarki zaki na'am bawa Allah kola eh, na ji daɗin an da shaka fakan labara na ji daɗi sosai wallahi kuma na sha ga maka ni akida na bana tare da kowa a cikin su wannan gaskiya ne ba wai na sporting din kowa kawai ka gane mu followers ɗinka ne Eh na na fahimce ka, na fahimce ka bawa Allah, amma kaga yana da zafi. Yau kaga iya zauna ya shiru wannan abin nan zai ta continue ne kaga shi dan dawa ne. Shi malami ne. Eh. Akwai abin da ake eh. shaga an karya da'awar malamin da bai tashi wanda yake yi masu yana yi ma saboda Allah amma shaga an karya da'awansa. Amma kaga ni da kai yau ko in an karya abin abin da muke yi ai mu yan eh, mu sana'a yan kasuwa ne. 'yan kasuwa ne muna da aiki mu amma su akwai abin da ake shiga ana ki a a daina zuwa wurin su a daina kula a daina a daina kula shi a daina kaza kuma shi a dawo kuma ana yi masa tsiya ai mutane hudu ke kallon sa ai kaza kaza ne yau in bai ya in bai tashi ya tsaya kan kafansa ya rike abin da shi an yanda Allah ya masa wa zai masa Amma sarki zaki na gode su ba na da karshe shi ne. Eh. ba na karshe na so da na zan ba da shara hafa kalla mu za ban minti da kacal kawai sai sauka to shikenan kai ne na karshe ma yabo to mala hafa kalla ina maka fatan alkhairi masha Allah na gode kuma a hanyar da kake kai insha Allah tun da har kai sai a wannan hanyar ka gano matsalolinta kuma kai kana so ka gyara kuma kana yi ne dan Allah to shara da zan baka ne kai da awa a baya masu kyau na tauhidi kadai ta Allah ka gane wannan duk eh. cikin duniya ya sau wannan da da kai a baya da awa ne mai kyau amma na gane kuskuren da ka gane cin mutuncin mutum a membari in aka samu matsala da shi kuma ku zo ku ta da ku a baya wannan shine nake tunanin kake so ka gyara to wannan gyaran da zaka yi masha Allah ne mai kyau amma wannan da'awanka da kake kai na bayan nan karka so kanta da'awa ne mai kyau duk musulmin duniya ana kiran Allah ne wajen neman taimako ba a neman kowa sai Allah duk wani da duk wani musulmi duniya ya sani a kan wani abin da mutum ba zai yi ba sai Allah mm. to da awon ku na biri da awa ne mai kyau muna bayan ku akan da wani tauhidi duk da ma dai ni da ba na ma shafin ka gaskiya mm. in dai ka gana a da to sai ka zo shafin sarki zaki sarki zaki kuma na da na bibiyan shi to ba ka ka tsaya ka yi awa mai kyau ba ruwanka da cewa eh wancan kaza wancan kaza wancan kaza na ji daɗi da ka gano wannan kuskuren ka so kakanta masha Allah amma da Allah ka ci gaba da da'awanka na bayan da'awa ne mai kyau masha Allah masha Allah sosai kowa Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi wannan shawara da ah. shawara ne mai kyau sosai a ah, kaga magananka ka ma ya sake ba karfafa malam saboda abin da ya sa malam yana kan abakansa kan inda yake ba inda ya sauka ka gane a to misali ai ko mu mun taba samun matsala da malam ai ba saboda malam bane saboda Idris ne ya gane saboda Idris ne kan cin mutunci amma ai ba malam to amma ka gane a malam yana kan kamar wanda suka ce wai ya bar eh, izala ko kuma ya bar tafiyansa ya komo eh, dariga ko kuma ya koma izala a wannan ba wannan ba gaskiya bane yana kan karantarwar shi na tun da jiya har yanzu ai yasa ya sa littafi a tauhid a karantarwar Ishaq Ibn Taymiyyah wanda Sheikh zai ci gaba kuma yana kan wannan bakansa insha Allah bai sauka kan haka in Allah ya yarda Allah san Allah san kai gaba amin amin mun gode amin amin mun gode mun gode mun gode ka san ka sai mun mai tambaya ka sani ah no tambaya jinan tambayan ka yayi daidai yayi daidai sosai yayi daidai domin tambayan ka ya kawo mun ba wa jama'a da yawa abin da yake cikin hankalinsu su wala Allah da ba su samu sun hurta ba to kaga tambayanka ya bar mun ba su wannan amsa Masha Allah, mun gode, mun gode sosai. Ƙara hakuri sosai, ƙara eh, hakuri sosai, shi matashi ne, kamar da naga kamar ba shi matashi ne bai kai kamar tsarin su malam da mutum shi na da sauran time. So sai ya yi abubuwa wanda ya dace wanda in Allah da fitowa kamar da karatun ba za ta warware kanta ba. Masha Allah, Masha Allah, mun gode, kuma da shai ya mana tahaliki ya mana addu'a. Bismillah Sheikh. to a ƙarƙashin wannan sarki zaki a gadasa ta yi daidai dama ni ban sauka kan wata da'awa ta ta aƙidata ba domin aƙida ta tana cikin jini na ko yanka da da yi to sai da yanka da ita in mutu da ita haɗu da Allah a kanta. kuma tabbaci akan haka ai shi ne littafin usulu salata ga ta nan ai littafin wadda zan karanta ta wadda na ɗauko sharhi ne na wato Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah da ta littafin kowa yana gani da haka wannan littafin ce ta aƙida ta kuma akan ta nake hmm. shi ma malam din akan ta yake kawai ni na sauka ne akan tsari ta bankaura wannan shine kawai abin da na sauka akan ta hmm. kuma aƙidar mu da ni da shi aƙida ce ɗaya har yanzu ko muna kanta aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a amma so nake yi wasu gyara-gyaran a gyara su a cire son zuciya a ciki akwai son zuciya a ciki a cire wulakanci a ciki a cire tozarci a ciki a cire cin mutunci a ciki a cire raba kan al'umma da ake yi a cire wannan gaba da ake haɗawa a daidaita a yi mu'amala mai kyau da dukkan yan uwa musulmi a kuma yadda cewa wannan da'awa tana kai ga zuwa ga wato a kungiyanci. muna yaƙan ƙungiya kamar har a yanzu ni ina yakar kungiya ban yadda da kungiyanci ba saboda kungiyanci tana raba kan al'umma kuma kan wannan da'awar nake duk musulmi dan uwana ne musulmi wanda yadda da kalmar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ina tare da shi wanda yadda da alqur'ani ina tare da shi wanda yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina tare da shi wanda zai fuskanci gabar yayi sallah ina tare da shi hajjin mu guri daya zakkan mu ɗaya umaranmu ɗaya lahiranmu ɗaya aljannanmu ɗaya komai namu ɗaya kuma mu faɗa for what so don haka ni da awata da awace ta tabbatar da gaskiya kuma da awace wadda take gwada cewa lallai musulmi ɗan uwan musulmi ne kuma ban yadda da gaba ba inda akwai gaba ɗin amin alherin da aka yi mun duk ƴan uwa na ahlus sunna sun sa baki an cire na kurkuku amma ya aka yi yan uwana musulmi suka sa baki Sheikh Dahir ya sa baki ya sa aka cire ni Sheikh Dahir ya taimaka ya ce a cire ni kuma ya ce jika na ne me yasa saboda wasu ba san me dalilin da yasa Sheikh Dahir ya ce ni jikansa ba akwai malam baba karamu da kake ji shine kakana mahaifin mahaifina mm. malami ne na zauri duk kuma a garin nan gaba ɗaya in kana neman wuraren da ake karantarwa a cikin bauchi to zaurenmu gidanmu na kakana yana daga cikin manya-manyan zaure da ake karantarwa a cikin nan jihar bauchi a nan jihar bauchi duk inda ka kewaya littattafan nan da kake ji muqamatul hariri ashariyat ishiriniya da sauransu su daliya ba a koyan su duk inda ka je zaure sai a ce maka je ka gidan zauren malam baba karami da haka sun yi mu'amala na almajiranci sun yi mu'amala na karantarwa na zaure tare da Sheikh Zahir ya ce ka ciro wannan yaro afakalla jika na ne mm. jika ne wanda yake na kara tunda wanda kuka yi mu'amala tare ɗansa ɗanka ne jikansa jikanka ne sosai sosai kuma sa'an nan bugu da ƙari kyakkyawan mu'amalan da na samu daga wajen su Sheikh Junaidu Allahu akbar da kuma Sheikh Abul Fatahi At-Tijani da kuma Nasir Ado Musa ta faɓalewa. Waɗannan duka abokai na ne. Sheikh Nasir Ado Musa an samu mu'amalar kirki. Mu'amalar kirki. Waɗannan muna da bambancin fahimta ni ahlu sunna ne. Su mm. kuma 'yan ɗariƙa ne na Tijjaniya. Mm. Don haka duk tafiyar mu mu musulmai ne. Allahu akbar. Makan mu ɗaya ne. Mm. Umuran mu ɗaya ne. Qur'anin mu ɗaya ne. me zai raba mu hmm. rike fahimtar kan rike fahimta na a nan gidan sarki fejin sarki zaki dan bugi aƙida su kuma dan mata duka <laughs> kuma su ma in sun zo za su buge ta za su mata duka su ma su zo su ba da hausa gaskiya ne in ta kama mu yi muƙabala za mu yi muƙabala na'am na'am in ni nake kan gaskiya su bi ni in su suke kan gaskiya in bi su Shi ke nan. shi ne ba wani abu amma in karne ya zagi manzo Allah daga idan Junaidi ya taso Abul Fatahi Sheikh Ado Musa ta Sheikh Nasir Ado Musa ta balewa ni nan afa kalla wannan sarki zakin duk idan musa yayi ja kamar an watsa barkwano sosai me yasa <laughs> kaga ai hoka ne sosai na'am so that in ka lura kuma kamar da nake gaya maka san zuciya 'yan shi'a a nan bauchi sun gayyaci malam nawan ya je. Eh, eh, na ga bidiyo, na ga To da aka yi ta maganganu, ni na fito na dinga ba da kariya na fitar da hujjoji. Irin waɗannan hujjojin su na watsa, kuma aka samun albarka. Allahu a shi ya sa albarka. Eh mana. Ah. Ai ba nake da albarka, ya mun albarka ai. Ya samu albarka ai. Shi yasa nake da albarka. Ko ba dan taba tabewa ba. to ka gani amma shayi kamar yanzu ya kwace ya kwace abinsa ba eh? kamar yanzu ya kwace abinsa ba to ai ya faɗa Allah ya karɓa mala'iku sun karɓa. <laughs> kuma ba da ba da ne mun ba yana bayarwa ko yana kwacewa yawa eh, sai ka san shi yana bayarwa kuma yana kwacewa fa a'a wannan kan ta karbu bari daga ni da ga albarkar da zan yi yanzu ma albarkar ake kallo insha Allah shek insha Allah shek to shek ai muna addu'a saboda lokaci kenan to sarki zaki a addu'a mu ta sunna hmm. muna cewa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa al'umma da